matsalolin da ciwon sanyi zai iya haddasa wa mace rashin samun juna biyu wato haihuwa cutar sanyi mai suna gonorrhea kwayar cuta ce kuma za ta iya labewa a cikin ciki ba tare da wasu alamomi ba ita ce mafi tsohuwar cutar sanyi da aka fi sani da gonorrhea ba ta cika nuna alamunta ba a jikin mace musamman a matakin farko na shigarta cikin jiki kamar da maza ba wanda alamomin kan bayyana gare su mata da yawa su san ma suna dauke da cutar ba mata da yawa su san ma suna dauke da cutar ba a jikinsu duk da haka tana iya zuwa da alamomi kamar fitar ruwa daga farji ko dan korarwa mai kalar madara daga farkon cutar yin fitsari da zafi da yawan yin fitsari yawan zubar jinin al'ada durar makoshi farji yayin jima'i da sauransu idan ba a lura da cutar da wuri ba kuma aka magance ta za ta iya sanya rashin haihuwa ga mace ko namiji tana shafar wani bangaren mahaifa da yi masa dameji sai mace da kasa samun juna biyu